يوم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Asabar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar gabatar muku da shirye-shiryen kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga cikin taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana cewa Iran tana goyon bayan duk wani shirin zaman lafiya da ya haɗa da dakatar da kisan kiyashi a Gaza. bangarorin kungiyoyin mayan falasinawa sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa kan ta buɗe wuta a gaza ƙasar venezuela ta yi kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa amurka tana yin barazana ga zaman lafiyar duniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana cewa iran tana goyon bayan duk wani shirin zaman lafiya da ya hada da dakatar da kisan kiyashi a gaza ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta tabbatar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana goyon bayan duk wani mataki ko wani yunkuri da ya hada da kawo ƙarshen kisan kiyashi a gaza. janyewar sojojin mamayar isra'ila shigar da kayan agajin jin kai sakin fursunonin falasinawa da kuma tabbatar da dukkanin haƙoƙin falasinawa haka kuma ta kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na mai goyon bayan halastacciyar gwamnatin al'ummar falasino samun tabbatar da 'yancin kai ta yi amfani da dukkanin ƙarfinta na diflomasiya a cikin shekaru biyu da suka gabata musamman a matakin yanki ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da majalisar ɗinkin duniya wajen matsin lamba ga yahudawan sahiyoniya da goyon bayansu da su dakatar da kisan kiyashi da kuma janyewa daga mamayar da suka yi wa gaza Shugabannin ƙasashen Faransa, Jamus da Birtaniya sun ƙudiri aniyar farfaɗo da tattaunawa da Iran. Ƙasashen Faransa da Jamus da Birtaniya sun bayyana aniyarsu ta farfaɗo da shawarwari da Iran da Amurka dangane da shirin makamashin nukiliyar Iran da nufin cimma cikakkiyar yarjejeniya mai ɗaurewa. a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa ƙasashen uku sun yi la'akari da shirin kunna yarjejeniyar fahimtar juna a bayan dai a baya dai faransa da birtaniya da jamus sun sanar da cewa za su ci gaba da neman hanyar diflomasiya don warware rikicin amma iran ta tabbatar da cewa ba za ta so ci gaba da tattaunawa a halin yanzu idan dai har za a kakaba mata takunkumi a gefe guda kuma shugabannin kasashen birtaniya da faransa da jamus sun yi maraba da yarjejeniyar ta buɗe wuta a zirin gaza tare da yin alkawarin dawo da taimakon jin kai da zarar an amince da yarjejeniyar a cikin sanarwar da suka fitar shugabannin sun jaddada cewa sun amince da cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ba da cikakken goyon baya ga shirin na gaza da sauƙaƙa aiwatar da shi tare da sa ido kan matakai na gaba. ɓangarorin ƙungiyoyin gwagwarmayan falasinawa sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa kan tsakaita buɗe wuta a Gaza ƙungiyar Hamas Jihadul Islami da kuma Popular Front mai fafutukar 'yantar da falasino sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a. inda suka bayyana matakin farko na yarjejeniyar ta buɗe wuta a gaza inda suka yi maraba da gwagwarmayan al'ummar falastinu musamman a gaza wajen fuskantar laifukan yahudawan sahayuniya ƙungiyoyin hamas da sauran ƙungiyoyin falastinawa sun yaba da jarumtakar gwagwarmaya da ta janyo hasara daga makiya suna masu da cewa muradin jama'a da 'yan gwagwarmaya ya fi duk wani yunkuri na murƙushe su. har ila yau sun jinjina wa bangarori masu goyon bayansu a yemen labanan iran da iraki saboda goyon bayan da suke baiwa falasinawa sun godewa masu shiga tsakani na masar qatar da turkiya da kuma duk wadda suka ba da gudunmawa da goyon bayan shawarwari suna mai kira ga amurka da masu shiga tsakani da su ci gaba da bin sharuɗan yarjejeniyar da kuma hana kaucewa daga kansu. Masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Venezuela ta yi kira ga kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya. da ya tabbatar da cewa amurka tana yin barazana ga zaman lafiyar duniya kasar venezuela ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya amince cewa lalle amurka tana yin barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa saboda yadda sojojin amurka suke shishigi a tekun caribbean wannan batu ya zo ne a yayin zaman gaggawa na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a wakilin dindindin na kasar venezuela a majalisar ɗinkin duniya samuel moncada ya ce suna ba da shawara ayyuka uku ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na farko amincewa da barazanar zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa da sojojin amurka suka haifar a cikin tekun caribbean na biyu ɗaukar matakan da suka dace don hana ci gaba da taɓarewan al'amura na uku amincewa da wani ƙuduri da je wajabta wa dukkanin mambobi da dukkanin mambobi 'yancin kai da daukan venezuela a matsayin ƙasa mai cin gashin kai jami'in diflomasiyya na venezuela ya zargi amurka da aiwatar da kashe-kashen gilla yana mai cewa gwamnatin amurka ta amince da kai hare-haren bama-bamai kan ƙananan jiragen ruwa guda hudu a tekun caribbean da suka kashe fararen hula 21 da ba su ɗauke da makamai ya bayyana waɗannan ayyuka a matsayin kisan ba bisa ƙa'ida ba ga waɗanda ba su da kariya jiragen saman yaƙi sun yi lugudan wuta kan birnin kabul fadar mulkin ƙasar afghanistan kuma rahotanni masu karo da juna sun bayyana cewa an kashe shugaban taliban na pakistan kafofin yada labaran afghanistan sun yi ikirarin cewa sojojin pakistan ne ke da alhakin harin da aka kai kan kabul fadil mulkin kasar afghanistan a yammacin ranar alhamis tashar talabijin ta tolo news da haibar online afghanistan sun ruwaito cewa sojojin pakistan sun ɗauki alhakin har-haren da aka kai cikin daren jiya a kabul kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid ya rubuta a dandalin x a yammacin ranar alhamis cewa an ji ƙara fashewar wani abu a birnin kabul ya ƙara da cewa babu wata damuwa lamarin dai kamar yadda aka saba ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin kawo yanzu ba a samu hasarar rayuka ba majiyar leƙen asirin afghanistan ta shaidawa al'arabiya aljadid cewa shugaban taliban na pakistan kuma wani babban kwamandan ƙungiyar ya tsallake rijiya da baya a harin da pakistan ta kai kan kabul a halin da ake ciki wasu kafafen yada labaran afghanistan sun sanar a cikin wani rahoto da ba a tabbatar da shi ba ya ce an kashe mufti nuru wali mansot shugaban taliban na pakistan a wani hari da aka kai ta sama a birnin kabul a daren yau Karshen labarun duniya kenan. To bayan da aka gama shan duniya yanzu za mu shiga tuskanin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun san duniyarmu a yau mu leƙa iran da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da cika shekaru biyu da fara yakin tufanul aksa wanda kungiyar hamas wacce take iko da gaza ta fara a kasar falastinu da aka mamaye tare da hamci kasar isra'ila a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da yakin tufanul aksa babban sakirin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake nana ta kiransa na a kawo ƙarshen yaƙi a gaza ya kuma bayyana cewa yawan rayukan da aka rasa abin bakin ciki ne sosai a wannan yakin kuma an take haƙƙin bil'adama mai yawa a lokaci guda ya sake buƙatar a kawo ƙarshen wannan yakin da kuma zubar da jini guterres ya ƙara da cewa asarar rayuka da aka yi a gaza yana buƙatar ƙasashen duniya su mai da hankali zuwa gare shi sannan ya buƙaci ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa a duniya da su gaggauta yin abin da ya dace don ganin sun aiwatar da ayyukansu a gaza sannan ya yi kira ga 'yan siyasa a duniya da su dawo da hankalinsu kan wannan al'amarin don kawo ƙarshen zubar da jini a gaza yakin wanda aka fara shi shekaru biyu da suka gabata ya zuwa yanzu ya laƙume rayukan mutane fiye da dubu sittin da bakwai a cikin falastinawa yayin da wasu dubu da saba'in kuma suka ji rauni sannan ya jawo barnan dukiyoyi masu yawa har ila yau ya bar wasu dubban mutane wa'anda ba a san inda suke ba babban sakarin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye guterres ya sake nana ta kiransa a dakatar da yaƙi a kuma tsakaita buɗewa juna wuta a gaza a wani bangare kuma yakin tufanul aksa ya cika shekaru biyu a daidai lokacin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake gabatar da wata shawara ta abin da ya kira na kawo ƙarshen yaƙi a gaza idan ƙungiyar hamas ta amince da shi sai dai kamar yadda ya saba bai taɓa gabatar da wani abu ba sai tare da barazana ga ƙungiyar hamas a cikin 'yan watannin da suka gabata ma ya gabatar da wasu shawarori don kawo ƙarshen yakin ga ƙungiyar hamas sannan a ɗayan ɓangaren kuma ya buƙaci hamshiksar isra'ila ta yi amfani da wannan damar na taruwan shugabannin ƙungiyar hamas a doha wato ya kashe su gaba ɗaya sai dai allah ya kare shugabannin ƙungiyar wanda suke taron a cibiyarsu a birnin doha amma hare-haren bai same su ba duk da cewa an kashe mutane biyar a hare-haren na doha a wannan karon ma dai shugabannin hamas sun fito sun bayyana amincewarsu da shawar da trump ya gabatar amma suka ce akwai bukatun a tattauna a kan wasu al'amura da ya gabatar wa'anda kuma suke bukatar tattaunawa da ma bayyana yadda za a aiwatar da su jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran imam said ali khanai bayan an fara yakin tufa al-aqsa da yan kwanaki ya bayyana cewa hamshin kasar isra'ila bata taba gamuwa da yaƙi wanda ta yi asara a cikinsa kamar wannan yakin na tufanul aksa wato na ranar bakwai ga watan oktoba ba ta yi asara a bangarori daban-daban wanda ya hada na soje da kuma ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa kuma ƙarshen nasara yana ga wa'anda aka zalunta wanda kuma su ne falasɗinawa jagoran ya bayyana cewa yakin tufanul aksa ta maida isra'ila baya sosai wanda da wuya ta sake komawa kamar yadda take a da wannan duk tare da cewa dubban falasɗinawa sun rasa rayukansu a yakin kuma an maida zirin gaza kufai har ila yau a cikin shekaru biyu da suka gabata ne da hamdukasar isra'ila ta shiga yaƙi da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon inda a ƙarshen yakin shugaban ƙungiyar hezbollah sai hassan nasrallah ya yi shahada tare da wasu kwamandoji da dama na ƙungiyar ta hezbollah an ƙasar isra'ila dai ta kasa shiga ƙasar lebanon ta mamaye ta duk tare da makamai masu ƙarfi da take da su sun gamu da turjiya daga ƙungiyar hezbollah wanda da ƙarshe bayan fafatawa na kwanaki 60 suka buƙaci a dakatar da buɗewa juna wuta banda haka amshi ƙasar isra'ila tare da amurka sun farwa ƙasar iran da yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu a cikin watan yuni da ya gabata inda a nan ma ita ce ta buƙaci a zagaita a juna wuta wannan bayan da makamai masu linzami na ƙasar iran suka rugurguza wurare masu muhimmanci na tsaro da tattalin arziki da kuma sauransu a hamshi kasar isra'ila sana'a cikin shekaru biyu da suka gabata ne kasashen yamma tare da taimakon gwamnatin kasar turkiyya suka tallafa wa kungiyar 'yan ta'adda ta hayatu tahariri sham ƙarƙashin shugabancin abu muhammad julani suka kwace ƙasar syria daga hannun shugaba bashar al-assad wanda shi da babansa suka yi kimanin shekaru hamsin suna shugabancin ƙasar ta syria kuma sun hana yanzu kasar isra'ila mamayar ƙasar ƙasar syria tana faɗawa hannun hayatu tarihi sham ko kuma tana fita daga hannun shugaba bashar al-assad hamsin ƙasar isra'ila ta shiga ƙasar ta lalata dukkan makamai masu linzami da masu kakkaɓo jiragen sama da kuma dai masu muhimmanci wanda gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad suke da shi suka mai da ƙasar siriya ƙasa wacce bata da sojoji bata da kuma makamai wanda za su tunkari hamci ƙasar isra'ila da su banda haka hamci ƙasar isra'ila ta ci gaba da mamayar ƙasar ta siriya sannan hayatin tarihi sham ƙarƙashin jagorancin ahmad shar wanda aka fi saninsa da abu muhammad ajulani ta shiga cikin matsalolin tsaro fiye da na lokacin bashar al-assad ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suka shahara kamar Da'ish duk sun shiga ƙasar ta syria sannan sojojin jolani da kansu sun je yankunan alawiyawa a bakin tekun mediterranean inda suka kashe da dama daga cikinsu turawa wa'anda su ne suka samar da wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda tun farko sun ɗora jolani kan kujerar shugabancin ƙasar syria kuma sun ɗage wa ƙasar wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar a zamanin shugaba bashar al-assad amma duk da haka ƙasar tana cikin tashe-tashen hankula wa'anda a faɗin duk masu hankali hanzu ƙasar isra'ila ce take haddasa su don hana zaman lafiya a ƙasar masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu da da 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai guda uku wato austria jamus da kuma italiya kafin wannan lokacin dai an kulla irin wani yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekara ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta buƙaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa duk ƙasar da aka kaddamar da yaƙi akan ta a tsakanin kasashe da suke cikin wannan yarjejeniya a lokacin da ya kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa lokacin yakin duniya na daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita murabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china lokacin suka sha kai a hannun jam'iyyar gurguzu a ƙarƙashin jagorancin mao tse a kasar china babba sarkin kasar china na wannan lokaci cin kai chek ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa gwamnatinsa a can banda haka kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman ma dai amurka suka yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halittacciyar gwamnatin kasar china sannan ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta bai wa tsibirin taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 20 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu ta kasar china a matsayin mamba ta majalisar ɗinkin duniya sannan kuma aka kwace kujerar china babba a zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duka aka mayar da su ga kasar china. masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan dai sama mai tsibirin fiji ne a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka har na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince da rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga wannan lokaci ne kuma aka kawo batun samun yancin kai da karshe dai kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1970 kasar fiji tana fadin ƙasa kilomita marabba'i 18,274 sannan kuma tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabashin nahiyar asiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa majalisar kusanto da masababin addinin musulunci a kasar iran bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah sai da ali khamenei majalisar kusanto da masababin addinin musulunci ta kasance a baya a zamanin ayatollah burjardi shugaban cibiyar ilimi ta hauza a lokacin a kasar iran domin cin gajiyar haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi Fagogi a madadin sa sun ta yin tattaki zuwa birnin alkahira na kasar masar inda suka yi ta yin shawarwari da manyan malamai na ahalin sunna akan wannan batu waɗannan tafiye-tafiye da tattaunawa sun haifar da sakamako mai kyau matuƙa da kuma inganci har malaman sunna na jami'ar azhar da take kasar masar ɗin suka amince da mazhabar ahlul bait ko kuma mazhabar shi'a a matsayin ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci waɗanda za a rika koyar da su a jami'ar azhar wanda hakan ya faru ne a lokacin shugabancin Sheikh Mahmud Shaltut babban shehin azhar na lokacin. A zaman baya nan dai shine wanda aka fa sabuwar majalisar ta kusanto da mazhabobin addinin musulunci da nufin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya bisa umarnin jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah said ali hamna'i wani majalisa tana da ɓangarori daban-daban na ilimi waɗanda suka hada da bangarorin bahasin ilimin tauhidi fikihu da kuma usul amma babban burin ta dai shine tafiya zuwa ga haɗuwa tsakanin al'ummar musulmi da kuma zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya da kuma nisantar da duk wani abu wanda zai rarraba kawunan al'ummar musulmi na duniya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar ma yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suke magana kan harkokin siyasa tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga karshe mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan labarai da suka danganci tsakaita budewa juna wuta a zirin gaza wanda shine labari na gaba-gaba a duniya a halin yanzu da farko dai bayan an share shekaru kimanin biyu cur ana fafatawa tsakanin dakarun kungiyar hamas bayan kisan falastinawa kimani dubu saba'in daga ƙarshe dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar da wata shawara ɗauke da abubuwa guda ashirin na kawo ƙarshen yakin inda kuma ya buƙaci kungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin falastinawa masu gwagwarmawa a gaza su bashi an san amincewa da wannan wato shawarar tasa da gaggawa da ƙarshe dai bayan nazarin abin da ya zo cikin shawarorin ƙungiyar hamas ta ba da sanarwar amincewa da shirin tsagaita buɗewa juna wuta tsakaninta da hamji ƙasar isra'ila amma bata amince da wasu daga cikin abubuwan da suka zo a cikin shawarar tsagaita bude wutan ba sai dai kawai za a tattauna batunsu a nan gaba bayan amincewar ne dai wato tawagar masu tattaunawa na ƙasar isra'ila da kuma ƙungiyar hamas har ila da kuma ƙasashe masu shiga tsakani daga ƙasashen larabawa da ko musulmi suka gudanar da taro a wani wurin taro da ake kira sharma sheikh na ƙasar masar inda suka fara tattaunawa kan yadda za a daina budewa juna wuta da kuma kawo ƙarshen yakin da kuma yadda al'amarin zai kasance bayan haka ne dai a ranar laraba wato 8 ga watan oktoba da ta gabata aka ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen yakin tufanul aksa wanda kungiyar hamas ta fara a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 a gaza da hamshe kasar isra'ila tare da yadda wato za a aiwatar da mataki na farko na wannan tsage ta buɗe juna wuta shugaban ƙasar amurka donald trump ne dai ya ba da wannan sanarwar tare da gabatar da wata taswira kan yadda janyewar sojojin hamshin isra'ila za ta kasance a gaza sannan ya ba da umarni ga firayim ministan hamshin ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya dakatar da bude wuta a gaza sannan ya yi shirin janye sojojin hamshin ƙasar isra'ila daga yankin wannan abin da ya faru a ranar laraba takwas ga watan oktoba kenan amma idan muka dubi abin da ya zo kafin wannan tsagaita a wutan bayan shekaru biyu cur da yaƙi ƙasashen yamma sun bayyana goyon bayansu ga amurka isra'ila a kisan kiyashin da take gudanarwa a gaza bayan fara yaƙi da hamas a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 tare da faɗin cewa hamsar isra'ila tana kare kanta ne daga ƙungiyar hamas da sauran ƙungiyoyin falastina wanda suka kira su 'yan ta'adda tun da su ne suka fara yakin na ranar 7 ga watan oktoban shekarar ta 2023 daga baya ɗaya bayan ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen yamma sun zo hamsar ƙasar isra'ila birnin tel aviv inda suke tabbatar da goyon bayansu ga hamsar ƙasar isra'ila a yakin na gaza kuma daga ciki har shugaban ƙasar amurka na lokacin wato joe biden da sauran shugabannin kasashen turai kama daga shugaba emmanuel macron na kasar faransa da firaministan kasar birtaniya na lokacin da kuma shugaban kasar jamus duk sun goyi bayan kasar isra'ila a yakin da kasar isra'ila take yi da falasinawa a gaza suna kuma aika mata makamai an kiyasta cewa amurka ta kashe wa kasar isra'ila makamai na dala amurka fiye da biliyan 21 a cikin shekaru biyu da suka gabata wajen kashe al'ummar gaza banda haka wannan kasashe musamman amurka sun yi alkawalin ci gaba da tallafa hannun kasar isra'ila da makamai don bawa hannun kasar isra'ila damar cimma manufofinta a yakin gaza da take fafatawa da hamas wa'anda kuma suka hada da shafe kungiyar hamas daga doron kasa gaba daya da kuma kwace iko da yankin gaza har ila yau da kuma kwace fursunoni yahudawa fiye da 200 wa'anda hamas take tsare da su a gaza tun ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 amma a lokacin da yakin ya yi zafi duniya ta fara ganin irin kisan kiyashi da ta'asan da sojojin kasar isra'ila suke aikata a kan al'umman gaza wanda hankalinsu ba zai iya ɗauka ba musamman a ƙasashen yamman don haka ɗaliban jami'o'i musamman jami'ar columbia da ke birnin new york na ƙasar amurka suka fara fitowa suna zanga-zangar yin tir da gwamnatin netanyahu da kuma gwamnatin shugaba trump wacce take ba wa netanyahu goyon baya ɗari bisa ɗari akan abin da yake a gaza ba a daɗe ba wannan zanga-zangar ta watsu zuwa wasu jami'o'i fiye da ɗari a cikin ƙasar amurka kawai wanda wannan zanga-zangar ta watsu a duniya a kuma jami'oyin kasashen turai musamman kasashen ingila da faransa da kuma jamus shugabannin wa'annan kasashe da farko sun yi kokarin murkushe zanga-zangar goyon bayan falastinawa a gaza da karfin jami'an tsaro da kuma tsare su sun kama wasu sun azabtar da su wasu kuma sun gabatar da su a gaban kotu kamar a ƙasar amurka tare da tuhumar su da cewa suna ƙin dangin samawa wato yahudawa to amma sai kotu tana sakin su don mai kotun ta yi imanin cewa wa'annan suna bayyana haƙƙinsu na faɗin albarkacin baki ne kawai gwamnatin trump ta takura wa hukumomin wasu jami'o'i a ƙasar ta amurka inda ta tsare wasu kuɗaɗe wa'annan jami'o'i don tilasta wa hukumomin jami'o'in su ɗauki mataki na hana ɗalibai da kuma malamansu gudanar da tarurruka da gangami na goyon bayan al'ummar falastinu a cikin jami'o'in ɗaliban ƙasashen waje kuma da dama daga cikinsu an kore su da ƙasar ta amurka a ingila musamman a birnin london babban birnin ƙasar gwamnatin birtaniya ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfi kan wasu masu zanga-zanga ɗaliban jami'o'i ko malamansu ko kuma dai wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar don haka ta gaza Ban da haka wasu ƙungiyoyi a ƙasashen na yamma sun mai da al'amarin yaƙin gaza ta zama ta ƙasa da ƙasa inda suka fara shirya jiragen ruwa daga kasashen duniya daban-daban don zuwa gaza da kuma keta kofar ragon da hamdukisar isra'ila ta yi wa gaza fiye da shekaru ashirin da suka gabata da dama daga cikin wa'annan jiragen sumut kamar yadda suke kiransu sun isa zirin gaza hamshi kasar isra'ila ta kama wa'annan mutane tare da tsare su a gidajen yare daga baya ta saki wasu daga cikinsu daga nan ne wa'annan kasashen turai suka fahimci cewa sun yi kuskure da suka goyi bayan Netanyahu yana kisan Falasɗinawa a Gaza kisan kiyashi kowa na gani a duniya. A nan ne sai ƙasar Faransa ta ga cewa al'amarin ba kamar yadda suke tsammani ba ne. Ƙarfi kaɗai ba zai iya kawo ƙarshen rigiman da ke faruwa a Gaza ba. wanda su da kansu suka samar da shi sannan suka ga cewa ƙasashen duniya musamman cikin kasashen turai suna ƙauracewa kasar isra'ila a bangarori daban-daban don haka yakin gaza ya yi tasiri a cikin harkokinsu na siyasa da zamantakewa da tattalin arziki da tsaro da sauransu ta yadda ba za su iya zama suna kallon haka yana tafiya ba a nan ne sai ƙasar faransa ta fara ganin ba wata mafita in banda tsaye da wannan yakin da kuma samar da ƙasar falastinu mai zaman kanta kafada da kafaɗa da hamjikasar isra'ila kamar yadda suke ganin zai yiwu inda shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya sami ƙasar saudiya wacce take da ra'ayi irin tata don su yada wannan ra'ayin a cikin ƙasashen duniya da wannan dalili ne dai wato ƙasashen duniya da dama suka amince da samuwar ƙasar falastinu mai zaman kanta musamman a babban zaure majalisar ɗinkin duniya karo na 80 a cikin watan satumban shekara ta 2025 kenan. sannan a lokacin da firayim minista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya shiga babban zaure majalisar ɗinkin duniya zai yi jawabi shugabanni da jakadun kasashen duniya kimanin saba'in da bakwai suka fice daga zauren majalisar saboda ba sa son jin jawabinsa don haka ya yi jawabi ga kujeru wanda ba kowa a kansu sai wasu ɗan tsirarun ƙasashe. munin kisan kiyashin da sojojin fi kasar isra'ila suka aikata a gaza ya kai ga kotun ƙasa da ƙasa ta icc ta hukunta kuma manya-manyan laifuka ta fidda samacin kama firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da kuma ministansa na yaƙi a lokacin wato yawon fugalan saboda zargin aikata kisan kiyashi a gaza don haka ne wa'annan da kuma wa'ansu tarin matsaloli da suka fuskanta sanadiyar yaƙi a gaza ya kai ga shugaban ƙasar amurka ya sake gabatar da sabuwar yarjejeniya ta tsagaita wuta da kawo ƙarshen yakin na gaza bayan ba da sanarwar tsagaita wuta a wannan karon wanda aka sanar a taron sharma sheikh na kasar masar a ranar laraban da ta gabata a ranar alhamis majalisar dokokin hamshe kasar isra'ila wato kenes ta amince da tsagaita budewa juna wuta da kuma musayar fursunoni da sauransu kuma ya zuwa yanzu dai an bayyana cewa sojojin amurka isra'ila sun fara janyewa daga zirin gaza a mataki na farko na aiwatar da yarjejeniyar banda haka majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa za a shigar da motoci 600 na kayakin abinci zuwa cikin gaza a kowace rana don magance yunwa wanda hamjikasar isra'ila da amurka suka samar a cikin falastinawa a yankin a cikin 'yan watanni da suka gabata don haka daga nan za mu fahimci cewa ƙungiyoyin falastinawa musamman ƙungiyar hamas su suka sami nasara a wannan yakin na tsawon shekaru biyu wanda ya laƙume rayukan falastinawa kimani dubu saba'in don haka muna iya cewa ƙasashen yamma musamman amurka sun samar da sulhu a gaza ba don son su ba sai dai don tasirin da yakin gaza ya yi a cikin al'ummun ƙasashen yamma da kuma duniya gaba ɗaya wanda ba su yi lissafin haka zai faru ba a lokacin da aka fara yakin wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa a ranar lahadi mai zuwa ce ake sa ran shugaban ƙasar amurka donald trump zai zo gabas ta tsakiya da farko zuwa hamshe kasar isra'ila sannan ya wuce sharma sheikh na kasar masar inda zai halarci taro da kuma bikin rattaba hannu a kan yarjejeniyar sulhun da ya gabatar don kawo ƙarshen yaƙi a gaza banda haka an ba da labarin cewa gwamnatin kasar amurka za ta kawo sojoji akalla 200 kewaye da zirin gaza don tabbatar da cewa an aiwatar da bangarorin sulhu kamar yadda za a ci gaba da tattauna su a sharma sheikh na kasar masar hamshe kasar isra'ila za ta saki fursunoni ko kuma falastinawa fiye da dubu biyu a musayar yahudawa ashirin waɗanda suke da rai a hannun hamas da kuma gawakin wasu kimani talatin da aka kashe a yakin gazan da ƙarshe dai muna iya cewa kada falasinawa su dogara da alƙawulan ƙasashen yamma musamman isra'ila don ba masu riƙe alƙawali ba ne don ba su guda ba suke yaudara sannan kuma su dakatar da sulhu wanda ake aiwatarwa a cikin yarjejeniyoyin da aka yi a baya a duk lokacin da suka ga cewa hakan bai yi masu ba don haka kada falastina su yi sakaci mai yiwuwa wannan sulhu ba mai ɗorewa ba ne masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake zuwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin da shi mai kawo muku tarihin mai wurare masu da tarihi da mawurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci a gefe guda kuma muke muku bayani wasu lokuta game da muhimman batutuwa suka faru da suka fi ɗaukar hankali a nan ƙasar iran da fatan masu sun cita da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka yi man tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma cikin kwanar shirin inda shirin namu zai muku bayani ne game da birnin isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na cewa idan dai babu birnin shiraz kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin wurare masu kyau da ƙayatarwa a wannan birni da gaske ne a irin wannan yanayi sai mu rasa ko ta ina za mu fara saboda irin abubuwa masu tarin yawa da ke cikin wannan birni yawon shakatawa a birnin isfahan don kallon dukkan abubuwan kallo da ke wannan birni to ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga kai tsaye wajen mu fara da abin kallo da ke birnin birnin isfahan yana daga cikin birane masu tsohon tarihi wanda kyawawan gine-gine da ke birnin da tsarin gini da ke ciki da tsohuwar fasahar gine-gine yana jan hankali sosai wanda idan mutum ya yi tafiya zuwa waɗannan wurare ba zai taɓa mantawa da su ba wuri na farko da za mu fara leƙawa shine shataletalen nakashe jahan wato mai dani nakashe jahan duk da abubuwa na musamman da yake ɓanta da shi babu shakka yana daga cikin muhimman wurare abin kallo a wannan birni a baya ana kiran wannan shataletale da suna shataletalen sarki wato mai sha amma an canza shi bayan cin nasarar junju halin musulunci a nan kasar iran zuwa mai dani imam wannan shatale-tale yana da faɗi da ya kai mita a ɓangaren tsawo 560 sai kuma faɗi mita 160 wanda yin gine-gine da ke kewaye da wurin ya ɗauki dogon lokaci kafin ya zama haka kamar yadda kuke ganin shi a halin yanzu. Nakshe Jahan shi ne shatece na biyu a girma a duniya wanda yana daga cikin ababen jan hankali da ya yi shuhura a duniya ko shaka babu shataletalen na naksha jahan yana daga cikin ababen kallo a birnin isfahan wanda tarihinsa yana komawa ne zuwa zamanin daular safawiya a baya ya kasance waje ne na wasanni da bukukuwa a shekara ta an sanya shi daga cikin sunayen ababen tarihi na ƙasa da aya girmawa a shekara ta 1911 kuma ya kasance ɗaya daga cin ababen gina ginamawa na iran wanda daga ƙarshe hukumar kula da ababen tarihi ta duniya ta yi masa rajista wato unesco kenan daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali a wajen akwai masjid jami'a abbas da ake kira da masjid imam fadar kalikafu masallacin sheikh latifullah da kuma kaisariya dukkan waɗannan wurare suna cikin wannan shatare-tare mai cike da tarihi sai dai yana da kyau masu are sani cewa ƙofofin wannan wuri a buɗe suke banda ranakun tasu'a da ashura na shadar imam hussein alaihi salam sai kuma wuri na biyu wato fadar ko kuma gadar hoja isfahan wannan gadar an gina ta ne bisa umarnin sarki abbas na biyu a zamanin dole safawiya da aka gina ta a kan tekun zayan da rud wannan gada ba ta kasance a matsayin gada kamar sauran gadoji ba wani bangare ne na wannan gadar wani bangare na wannan gadan an gina ta ne a matsayin wajen zaman sarki an yi shi a matsayin dam da za ka iya iko da yadda kula da ruwan da ke gudana a wajen a wancan zamanin gadar hoja tana da tsawon mita da. uku da kuma faɗi mita sha biyu wanda ke da sunaye daban-daban amma asalin farkon nan an yi shi ne a kusa da hoja a wannan tsarin ginin fadar akwai kamanceceniya da kamanni da hojavi wannan yasa aka yi wannan sa a kiyaye wannan waje aka sanya shi a matsayin wajen shakatawa mai kyau a birnin na isfahan yin tattaki akan gadar hoja lokacin rana ko kuma da dare lokacin fitilu suke kunne za a samu wata natsuwa ta musamman inda babu inda za ka ji irin wannan yanayi sai a isfahan yanayi na wake-wake mai kyau za ka same shi a lokacin faduwar rana yanayin wanda wasu daga cikin mawaka kamar sa'ib tabrizi suke baje kolin su a wajen. wannan gada ta hoja isfahan tana daga cikin ababen ɗaukar hankali a birnin isfahan ba ta da wani lokaci da aka ƙayyade na zuwa kallo kuma baya buƙatar yankar tikiti ko biyan wani kuɗi idan za ka je wajen wuri na uku shine kasuwar kaisariya kasuwar da ke ɗaukar hankali a iran kasuwar kaisariya ta isfahan tare da sardar kaisariya suna da tsohuwar shuhura a tarihi kasuwar kaisariya tana ɗaya daga cikin tsoffin wuraren kallo a isfahan wanda tsakanin shekara ta 1011 zuwa ta 1029 a zamanin dole safawiya kuma tana gefen arewa na maidani isfahan da aka gina a wajen wani suna da kasuwar kaisariya take da shi shine kasuwar sultani wanda a da tana ɗaya daga cikin kasuwa mafi kasaita a iran da ma gabas ta tsakiya baki ɗaya. Yadda aka yi rufin wannan kasuwar yana ɗaya daga cikin abin kallo a garin na Isfahan wanda yake farawa daga Sardar Kaisariya wanda yanzu lokaci ya yi da za mu yi magana kaɗan akan wannan. Bayan ka tashi daga barci kana son ka je kasuwar Kaisariya to ka ɗaga kanka sama ka tsaya ka kalli saman wannan kasuwar domin mashigar wannan wuri na musamman ne an ƙawata kofar kaisariya da tarkacen katako da tsoffin zane-zane na riza abbasi ƙararrawa na gidan na gidan ibada na hormuz da dai sauransu wannan kofar tana da matuƙar muhimmanci a tarihi a iran idan ka saukar da kanka ƙasa za a ga kogin shaguna ne iyakallanka, rufin kasuwar kuma ya yi kama da tulluwa ne tsakiyar kuwa cike yake da fitilu domin haskaka ko'ina a cin kasuwar irin wannan haske na fitila da ya fito daga fitilun da aka sanya a cin kasuwar yana ƙara sanyawa kasuwar ta ƙara haske sosai a da wajen ya kasance wuri ne na sayar dumomi masu kyan gaske idan muna so mu kira sunan kasuwar bisa la'akari da wasu abubuwa da ke cikinta to za mu iya kiranta da somavar kasuwar ariyan da dai sauransu yana da kyau masu saurare sani cewa idan mutum yana son kewaye kasuwar to yana buƙatar lokaci sosai ɗaya daga cikin masu yawan buɗe ido ciki har da nasir kusuro da shadran a tsawon tarihi a dukkan tafiye-tafiyensu zuwa isfahan suna mayar da kasuwar kaisariya a matsayin wajen buɗe ido na isfahan kuma sun yi magana akan wannan kasuwar na irin ababe masu ƙayatarwa take da shi kuma shi ma ba a buƙatar wani tikiti ko a biya wani kuɗi kafin shiga kasuwar ta ƙaisariya. Yanzu kuma sai na hudu wato fadar Ali Kafu yana daga cikin wurare masu kyau na yawon shakatawa a birnin na Isfahan. Ina mai ba da shawara kafin mutum ya ziyarci wannan waje ya yi dubi zuwa ga tarihinsa ko da a takaice ne saboda ƙila musamman idan zuwansa na farko ne mutum ba zai iya ganin ababen ƙayatarwa dama ba idan dai bai duba tarihi ko kuma da kuma abubuwan da ke ciki ba ita dai wannan fadar wani gini ne mai hawa shida da tudun sai kai mita arba'in da bakwai kuma za ka samu matakala gwargwadon adin yadda ginin yake kuma an yi wannan ginin ne a zamanin daular safawiya bisa umarni sha abbas na ɗaya a gefen yamma na wannan tale-tale ɗin na imam kuma bayan shekaru a zamanin sarki abbas na biyu wato suleiman a kammala ginin wannan kasuwa babba abin mamaki game da wannan wuri shine yanayin ginin wannan wuri in aka kalle shi daga bangori daban-daban sun sha bamban wato lokacin da kake kallonsa gaba da gaba za ga kamar hawa biyu ne ginin yake da shi idan kuma kana wucewa a gefensa ne za ga hawa uku idan kuma ta baya ne to za a gan shi hawa biyar ne amma hakikanin gaskiyar fadar kalifu hawa shida ne ma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu dauke da ƙarikin shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo domin ci gaba da biyan shirin da muke yadawa wato www.tv1.ng a huta lafiya.